الشيطان الرجيم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 والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمين ملحدون a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na garin beshemi tare da malamanmu da muka zo daga najeriya da waɗanda muka haɗu da su daga nan 'yan agajinmu da iyayenmu mata musamman albani da ya sauka yanzu dan masanin mera sheik nasir abubakar mera da kuma gangaran honorable alaramma muhammad abubakar bunza alaramma mai gida alaramma sheik abubakar giro allah ya gafarta malam da kuma alaramma international alarama mustapha shaibu argungu da an agajin sheik abbas jiga disbilin sun yi agajinmu na najeriya alhaji ibrahim sa'idu social media dinmu abdurrahman nasir abubakar mayar da sauran yan agaji da iyaye mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya babu. dama muka sauko wannan garin domin gabatar da walimar saukar ƙur'ani wanda jiya ya gabata kamar jiya ne aka zo aka yi walimar sauka ha'an shekara kuma na shekara sake dawowa kuma alhamdulillah an kuma sauka kuma roƙo Allah ta'ala inna ya rasu ka sauka Allah ya samu kakansu albarka wanda ya ya gayyato mu sarkin darai mai garin besheme alhaji siddi da sauran tawaga duka ne musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa musulmi yau mun haɗa iyaye mata domin a tattauna a ba juna shawara kuma alhamdulillah dan masanin mera ya karantar da mu mata na gari tifan mace ta gari babu shakka mace ta gari zinariya ce idan Allah ya baka mata ta gari ya baka komi a duniya mastafa da mu'min ba da min mar'ati salih annabi sallallahu alaihi ya ce mumini bai taɓa samun fa'ida ba rayuwar duniya bayan Allah ya baka tsoron Allah ma'ana ka zan mutum mai tsoron Allah bai kai Allah ya baka mata ta gari ba ita mace ta gari Allah ya baka ita ya baka komi a duniya za Allah ya ce in ha a fa'adku in ya umarce ta sani mai ɗa'a ni ce yi tana yi ni ce bari tana bari wa inna zara ilai hasarar kuma in ya kalle suna faranta masa rai Za Allah kuma yana ba mu sifofi mata na gari ita mace ta gari in mijinta ya kalli zai farin ciki da kallonta wa in aqsama alaiha abarrat in yi rantsuwa akan ta yace billahi allazi la ilaha illa wa kada ki abu kaza ba ta yi mace ta gari in namiji ya mata rantsuwa yace wallahi kake hita ba ta ta bai ta daga ita ce matar da in namiji ya yi mata rantsuwa mijinta ya ranci a kan ba ta yi kenan wanzan Allah kuma ya kama cewa ya ci gaba da cewa wa in gaba an ha in yayi zan yayi tafiya bayanan wala Allah kila yayi balaguro ya kai Niamey ya kai Burkina Faso ya ce Cote d'Ivoire ya ce togo duk inda ya ce bai nan ko ya je najeriya to za ta rike amana hafizatu fi nafsihi wa mali za ta kiyaye shi a cikin kanta za ta kiyaye kanta ta rike amanar kanta fi nafsihi wa mali fi nafsiha wa mali da dukiya sai ba ta bari a taba sai Allah ya nishi shi kaga wannan sifofin da annabi ya ambata mana duka albani ya tattara su cikin abubuwan da ba su wuce bakwai zuwa shidda zuwa bakwai ba na mata na gari da lissafo muna muna fata Allah ya sa su zama haka domin kowace mutane mun samu aljanna kuma gashi alƙiyama mata salihai suka shiga aljanna waɗanda ba haka nan ba su shiga aljanna salihai suke shiga aljanna salihan mata ce saboda haka ni ɗan abin da zan ce da yake lokaci ya riga ya fahi abubuwa guda uku ne iyaye mata ku kiyaye da su na farko mata ku kiyaye aƙidanku ku san ubangijin, ubangijin da ya halce ku san shi na biyu ku bauta mai sannan na uku kula da mazajen domin mace ta gari ita ce wata san ubangijinta abinda ya sa ce haka nan saboda wasu mata ba su Allah idan musulunta ya ɓace sai sai wurin boka kaga wanda kayan suka ɓace ya wurin boka a ba bai sa Allah jama'a ko ba haka ba ne bugu da ƙari matar da miji zai aure zai ƙara aure zai yi mata abin ke zama zai mata kishiya ta shiga malamai da boka bokaye wurin amshe-amshe ba san Allah in ta san Allah kake ar wallahi su ge daki tsoro fi Allah Allah auren da miji na zai yi Allah ya alheri ne Allah ta yi shi in ba alheri na kuma Allah ya canza mana ya kawo mana abin da ya zama alheri Allah ta kama da al'amun zuwa gare shi saboda min saboda su mata na ƙwai mata salihai sun san Allah shi kan komi ba su ba da imani da bokaye ba su ba da imani da malaman duba ba su ba da imani da miyagun mutane waɗanda ake zuwa wasu an su magunguna saboda haka ki san ubangijinki an yi arifar rabu min marbubi wa ya san ubangiji ya san waye ba ubangiji ba duk wanda ba ubangiji bai yi ma komi bai tsinana ma komi saboda ka ni abin da ka ba ku shawara ya ku iyaye mata wallahi ku san ubangijin, zan cikin ɗakin ki babu laya babu wani guru ba figi na ta turbuɗe ba ba a ba shi hayaƙi ki hayaƙa wa mijinki ba ba ki je ki an so su abubuwa ki cikin jikinki ba wadda don ki mallaki mijinki ba ki wasu kwashe-kwashe ba don wallahi wasu mata inda za ka je ɗakunansu na aure wasu abubuwa in ka gama ta hankalinka ya tashi an ba ta kayayyaki na aljannu an ba ta wasu kwashe-kwashe an sa cikin kwalba an yi gina cikin ɗaki an turbuɗe an yi kaza an yi kaza wannan wallahi bai samu sai ya samu aljanna ga tashin tsiya abin da ga mata shine mata ku da hankalin ku guda ku gane cewa duk abin da Allah ya ba ku rabon ku kenan abinda Allah ya baku kuma bu ne sai baku shi abinda aka so ya zan kuwa da imani da ƙini babu abinda ke samun ku sai abinda Allah ya rubuta mu Allah maɗaukacin sarki ce kullun bana illa ma kataballahu lana kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana hmm. wa ya allahi falyatawakkalul mu'minun Allah maɗaukacin sarki ce kullun yusi bana ya rasulullahi ka faɗa ka ce babu abin da ke samun mu babu wata musiba mai faɗan muna illa ma kataballahu na sai abin da ubangiji mai rubuta muna shi zai same mu wa alallahi falyatawakkalil minun kuma ga Allah mu mine su dogara shi kadai babu magana amsa amshi amshi wajen bokaye jiya na ba da labari wata mata wani kauye ta an su magani a shi maganin mai tana ta auku shi wannan da ya ba da maganin nan aka gano shi sai aka yi cigiya ce ga Allah ina yake sai can aka ji tsuriya ce can nesa sai aka ji aka ji Allah maganin nan da ya ba su a gari kaza an ji daɗi ne ana sai ya sake tuwa ya kuma ba da ilimi sannan aka samu sa'a ta ya dawo sai aka kame shi an ka ce sai ya kare mata wannan mugu abu da ya ba saboda haka mata masu zuwa amshi amshi ki te ba ki san mutum daga ina ya fito ba ki te zuwa a amshin magani in ki haka nan ba ki san ubangijinki ba shi wanda ya san ubangiji ne shi ne wanda duk abin da ya same ga Allah ya komawa abin da ya kaso ga Allah ya ka nema ya same shi amma yau aka waye gari kice yanzu ke ki da mutuncin ki bai iya baki soyayyar mijinki sai ke ce ke samu su abubuwa ke ɗauki hankalin mijinki da shi ke sihirce shi ke dabalbala shi ya riga ya kuma haka haka gare ki ai baki sun saka ba saboda kuma muna ba mata shawara tsaya ma Allah tsaya ma Allah su rike Allah su tsaya mai duk abin da za su yi su tabbatar da abin nan bai sa'a ba shari'a ba kamar yadda muka je wani gari muka iske mata suna tururuwa zuwa wajen wani boka da ya bayyana ke mace ki kai daga ke sai boka cikin ɗaki akwai wani boka da ya bayyana wajen mu shi ko damo ka ba su ana ci mata sun ci damo hasun sun gaji sai da zamo ya tsari gaba ɗai wai maganin ke ke shiga mu wallahi wani damo in ka sai shi ne wallahi kana cin wanda mugun abu ki saura ka haka mata suka fi tururuwa ki shiga wajen boka akwai boka yanda in suka ganki baki da wayo sai sun nemi su lalata da ke akwai boka yadda yawa masu lalata da mata mutane wani boka ko lahiya bai da in ya sami ki ciwo ki saba mijinki ki kashe shi ke ma mutu akwai wasu bukaye masu ba da miyagun na saboda ka muna ba ku shawara ya kuma ta ku tsaya ma Allah kuma daga gaskiya bai zai taimaka muku kowa makaranta ga malamin ku nan malam Abubakar sauran malamai ku dinga tuwa kuna karatun tauhidi man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka me ya addinin ka wa man biyu ka waye annabin ka wa'yan tambayoyin su za a ma cikin kabari wallahi in yau mutum ya mutu bai kwana sai an tambaye cikin kauye ne man ka waye ka. ko ke an matan liman wallahi sai an tambaye ki waye ki. idan mutum na zuwa wajen boka ya bai Allah bai ibara wannan tambaya bai ansa wannan tambaya mala'ikan da a cikin kabari na masu matambaya ƙabari na kiri da munka za su tambi ka ce marar buki waye ubangijinki ke san shi ko ba ka san shi ba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سرى على الأرش يغشي الليل النهار إيه. يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله madaukakin sarki ce inna rabbakumullah lalle ubangiji shine Allah da mutum ya shiga kabari aka mai tambayan man rabbuka ya ce rabbi Allah ubangiji shine Allah kenan mutum ya yi rayuwa duniya ya san Allah ke ba sai wurin bokaye ba ba ta da ajiye aje cikin jikinta ko cikin ɗakinta ko ba cewa kishiya wani mugun abu ba Allah ya mala ko wata mata na nan yanzu haka ta shiga matsala an ce kishiyoyi in miji yi yi aure ita korarsu tana da boka yanzu za ta yi amshi a mata kori kishiya suna wani magi a kori kishiya ke nan ba ku hannu shi ku shigo ko suna yi a kori kishiya eh magi romaji suna zuwa wajen boka suna amshi amshi a je an tsakulaya a rubuta sunan ita wadda aka so a yi kaza a sa cikin bakin jemage ko a sa cikin bakin kadangare ko a sa cikin bakin kihi karaya a ce a sa cikin karkashin murhu da an hasa wuta za a taho abinci bane yayi sai kishi ya taji kamar ta mutu an shirya mata mungu wata kishiya a haukata ta wata kishiya a mata kurciya jima kun san kurciya ko awa mutum kursiya ya bi duniya ya bi duniya ba sai inda yake ba he jama'a wallahi mutum ya tsaya ma Allah wa'annan abubuwa wallahi mutum in ya san yana kwanci kabari wallahi ya san su in ya ka tabbatar da za ka kwanta kabarin ka wallahi ka to mutum wa ana abubuwa kaga mata ko tsaro masu da su kai goro a ba aljannu aljannu ga sunan daban-daban kai ba doguwa akwai babbar haza mala alhaji ɗan bai, hajiyar ruwa ga sunan daban-daban suna kai ara kai musu su ba da zakarunsu a yanki a kai ba aljannu su sha jini wai saboda neman biyan bukata duk mai irin wannan sallah ce ba ta da ka bar ma sallah ma yanyi ma to mai zuwa wajen boka yana tsaye-tsaye yana kai ma boka ana ana yanki jini ana da bunsura da kaji da sauransu kana kai ma to mi an wani sallaka sallaka ba ta da unwani saboda don Allah mata muna ba ku shawara duk boka ya sallama shigo garin ku kute ko ina inda yake ku rabi da duk mai zuwa ya sai amma ku kute bukatar ki kuma wurin Allah Allah maɗaukakin sarki shi adda abin zai baki shi adda abin da zai baki shi kama ga yadda ke matsalar ki yi arwalla ki shiga dare ki roƙi Allah ki sallah ki roƙi Allah akwai abin da Allah bai ba wa? komi Allah yana ba su komi Allah yana da Allah ya ce an man yujibul mutarra idza da'ahu yakshi amman yujibul هو السوء خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله أمن يجيب wane ne yake amsa wanda a cikin matsi idan da abu da ya kira shi wa ya ci fusu a kuma wane ne ke yaye cuta kana cikin damuwa wa ka iya yayi ma damu ka jama'a boka yana iyawa wani malami yana iyawa Allah ka iyawa shi da Allah ya kamata ku dogara wallahi mata ku sai ku harka boka yi tsaya ma Allah ga harkokin ku yadda boka ku an samu kuɗi boka yana ba su nasiha ba su da imani wai wani boka akwai wai sunami a bayyana da ke to sai ya ce mi ab bayani sata an kai mini to yi ko ina bayyana miki wanda ya sata kuma wala ƙarya ina zai sai ya shirya miki ƙarya ce ga wanda ya miki sata alhaji kuma ƙarya na shi wai jama'a ma mutum ya ce wurin boka ina hukuncin zuwa wajen boka man a ta kahinin aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya ce wurin boka ko malamin duba ya gasganta boka ga abinda boka ya faɗi yace ya yadda to ya kafir kafirce ma abinda aka sauka mu annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma ya kafirta dalilin abinda Allah ya sauka mu annabi Muhammad ya kafirta shi jama'a da kai kafirci a goma ka tsaya kai ka bakar ma Allah abinda ya bace ya ɓace abu na biyu mata ku kiyaye ibada sallah da azumi da karatun ƙur'ani. idan mutum na son ya gama lahiya bauta ma Allah zai albani ya yi magana game da abin da shahi sallah gidan miji sannan daga cikin kurakurai 'yan matanku 'yan budare 'yan samari ba ku koya mu sallah sai mace ta yi gidan miji ba ta iya sallah ba wallahi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne abinda manzo Allah ya ce muru abna'akum bis salati li ku umurci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴan shekara bakwai yaro in ya kai shekara bakwai ko namiji ko mace a ce mai sallah sai maza Allah ya ce Allah alaha idza balagu ashara ku ba su kashi in su kai shekara goma ba su ba su yin sallah duk yaro ko yarinya ya kai shekara goma bai sallah an ce uwa ne su ba ya kashi bugu a yi mai duka saboda bai sallah ya kai shekara goma danki ko ɗaya ki ta kai shekara goma ba sallah annabi ya ce ba ta tashi ba sallah sai ki wa farriqu bainahum fil madaji ku raba musu wurin kwanciya in sun kai shekara goma kowa ya kama shi a sai daban to saboda ka sallah tana taimakawa in mutum na yin tezan na kwarai idan mutum na sallah ana kira cikin mutanen kwarai amma in mutum bai sallah bai cikin mutanen kwarai jama'a ko ba haka bane Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amur ahalaka bis salati wa amur ahalaka bis salati wasbir alaiha hmm. la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk hmm. wala aqibatu littaqwa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahalaka bis ya iyalinka da yin sallah wasdabir alaiha kuma ka yi haƙuri a kan sallan sallah tana da wuya sai an yi haƙuri ya ku iyaye mata ku sa ɗiyanku mata su sallah ki matsa mai namiji ya sallah mace ta yi sallah akwai matan ƙwarai har da mazajensu ma suna taimaka su yi sallah ba ma ita ba ita ta yi sallah ta gama mijinta ma ta kama mai dole ya yi sallah da akwai wasu mazaje raggaye ne ga ka namiji amma sai mata ka ta yi sallah ta gama kai ba kai sallah ba wani namiji kana ganin sai mata ta ƙetar ƙawa ne sai ta hina kwana ta yi Allah ta yi sallah yana hina kwana to abin da aka so ga mata ku kama jikin ku adda ƴaƴa gaba gare ku ke ka san ɗaya ga su albarka ƴan mata su samu za masu albarka su ku ƴan maza su samu sana'a su zama abin ƙwarai kenan kwana bai kan miki ba ku kama sallah ka'in da na'in kuna karatun ƙur'ani wallahi mata kada ku yi wasa wagara rayuwar duniya wadda ha ƙarewa ka mutu a ruhe ka kai a kwanta shekara 500 kana kwanta baka tashi ba sallah ka za a taimaka maka duk mai son ya kwanta lahiya cikin kabari ne ya kama sallah duk wanda ka son ya kwanci lahiya cikin kabari ne kai kwancin ka kowa na tana kuka an rasa ka karatun kajin daɗin yau makabartar garin ga kawai aka ce mutum a sai a kai shi cikin zahara na ga ɗai aiko shi ya ishe shi amma tallaka za su taimaka maka ka lahiya wallahi jama'a ina gaya muku akwai wanda da za a ce ya dawo bai shebi ya mutu ya dawo duniya wallahi bai su saboda inda ya kwanta ya yi mai ko an ce dawo duniya sai ce wallahi shi bai so kwanci ne da ya ishe shi inda yake lahiya lauki kwanci amma da shari'i mutum wallahi zan yana sallah in ba ka sallah wallahi jama'a akwai matsala akwai wasu mutanen da kabari bai ko an sasu akwai wasu mutanen da suna kwanci amma ciki suna kwanci cikin wahala saboda babu sallah saboda ka ibada na taimaka mutum ya samu zama lahiya cikin kabarinsa te gaban Allah kuma ya samu aljanna ku zo inda malamin ku su koya muku yadda aka sallah ku yi karatu ku gane yadda aka sallah islam sa matsala ya an gyaranta ku iya wankan janaba ku iya wankan wankan al'ada ku iya wankan biki ku iya wankan musulmi kowane irin wanka mutum ya iya addinin kana haka so haka ka samu aljanna amma haka ɗai shi kenan ke zaman ninka kai baka san koyi ba sai wagga sefa ce wagga nera ce wannan komi kuɗi ka sani ka san mil frank ka san demil ka san bimil ka san santimil amma baka san sallah ba baka san ƙabliya da ba'adiyya ba wasu mutane saboda hasara sun san duniya amma lahira a basu Allah ya zarge su yace ya arifuna ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhirati ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya hmm. wa hum an al-akhirati hum rajilun Allah madaukakin sarki yace sun san mabayyani zahirar rayuwar duniya sun sani sun san kuɗi wata in ka ba su jikka goma wallahi ta san ba za su ta kashe jikka goma ya eh, an ba ta canji ta sun nawa canji nawa an ka ba ta jikka biyar ta sani jikka biyu ta sani jikka gwa ta sani ta san dala ɗari ta san san franc ta san dai san franc duka sun sani amma sallah ga mutum bai santa ba sun biya wani ga wata duniya hala Allah ya kawo ka don kashin shi sefa ne ko kashin nera Allah ya kawo kuma don ka bauta ma Allah وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah madaukakin sarki yace ban halarci mutum da aljani ba sai don su bota mini saboda ka wallahi boye Allah hajjiya ta sani Allah ya kawo ki duniya don ki bauta ma Allah in mutum bai yi bauta ba ya mutu wallahi jama'a akwai matsala saboda ka koyi sallah ku san qabliya ku san ba'diya ya an ka samu matsala mutum ya a biyar ya zai gyara sallah tai idan mutum yayi mantuwa cikin sallah ya za a iya gyara haka nan na akai mutum ya gane addinin shi a hankali a hankali ko da yake mutuwa ya sa addini ne amma in ka ce bari ka shige kai cikin kananan cikin gari ba ka zuwa ko ina ba ka zuwa makaranta ba ka koyan komi wallahi Allah ba zai baka uzuri ba ubangiji Allah ya kare mu abu na ƙarshe shine mutum ya kula da miji ne Kunga ga harakan miji da ka gani miji matsayi ne ba ƙarami na ba ki rike mijinki da kyau wasu mata suna suna ba dan mazan ba amma ce ga ke da tare da shi kina raina shi kina gwatsina ta kina harara wani lokaci ma sai a samu matsala har shaƙa ta yi da ɓacin uwaye wai da Allah ina tambaya ina hukuncin mace mai shaƙar wuyan mijinta ina hukuncin mace mai shaƙar wuyan mijinta don ta samu matsala da shi ina hukuncin mace mai bacin mijinta mai bacin uwayen mijinta kun ga wannan ba daidai ba ne yadda ke alhamdulillah ku matan bai shi ne Allah ya taimake ku ba ku da irin wannan hali ba ku zagin mazajen ku ba ku sha wuya muka mun ga wasu wari har dambe aka da idris da ka ga mata da miji ana kokowa ana faɗa ka wannan abin da ya kyau ba ai miji ya wuce ai kokowa da shi in ki kokowa da shi ake kunya ke shiga bakin duniya ta ce o oh, ai yan gidan wancan yan bala'i wallahi mijinsu da sun ka fara kokowa ta shaƙi wuya ne ya shaƙi wuyanta an ka kama sababi shi ke nan ke shiga bakin duniya daga nan sai an kama labarinki ibiri a yi labarinki kwarai mai ruwa a yi labarinki har sai labarinki ya kai ya mai daga nan ya tsallaka sai ya kai najeriya girman girman ki ya faɗi miji mutunta shi ake yi saboda miji ya yi uwa ya yi uba amma wasu mata ba su yadda ba wata ya aka ce mata miji ya yi babanta ba ta yadda ya aka ce wancan mijinki ya yi babanki gare ki wata ba ta yadda to amma na san sana da aka ce musulunci ya ce annabi sun suma ya ce a azamun nasu haƙƙan allah mar'ati zaujuha wanda ya kowa girman haƙƙi ga mace a duniya shine mijinta da za a ce ga mota an baki ba mutum guda duniya motar ga ta an baki ba mutum guda wa za ki ba eh wata suke a albawanta a duniya ba ki da wanda ke miki mijinki ko ba wanki ya sani mijinki ya yi kai ba da wuya hallahira lahira ba abinda mace za ta suka bukata ta zama ɗakin mijin tun daga duniya hallahira don mata kware ba ta goyon kuma gidan babanta babanki mi zai yi da ke gida ne dafa ki zai yi ci zai komi da ke ilaki ki gidan mijinki ko lahira ma in ki ce ba ki zama gidan babanki lahira kina gidan mijinki in ku ba ki da miji lahira ku sai dai mutum ya za a yi abu da miki wani hada ki da shi koko saboda haka abin da aka so ga mace ta riƙe mijinta da kyau sai tambatan gwada shi da rai ita ce tana son abinta aka yi musu aure to kai hankali da abinta in kina ba in kina ganin mijinki ba na kwarai na to ita ko wata mai wayo ta ɓoye halin mijinta ta ƙi waɗi ita ne ta san abin da addamu ta ba ta faɗi amma ke da baki da wayo ke ta yake kama ba ga cikin mutane ai wallahi miji na rowa gare ai wallahi miji na hali ne ba halin kwarai na ba ai wallahi miji na mi yake kina san kina ba da halin miji ki wata cewa ka ma da wanta ba ta da wayo ai ni in nisa irin wannan miji ma na yi sa'a kina san kina faɗin halin mijinki wasu na buri Allah ya ba ta iri ne saboda haka mace ta sani mijinta ba karami na ba gare ta ki rike abinki ki roki Allah ki rike mijinki ki roki Allah Allah ya gyara miki shi ya ba ki ƴaƴa masu albarka da shi mun sha faɗa mata cewa so da yawa namiji ba ki jin daɗin zama da shi sai ƴaƴan da ki aihuwa da shi su za su ruha miki asiri ƴaƴanki da mijin nan su biya miki kujera hajji su kai ki maka ki yi sallah a sai miki mota a gina miki gida ƴaƴanki yanzu aka nuna ga wata uwa ga shekara so uku take zuwa maka kai ma ɗanta ya ce mata ke mama da wanda take son zuwa maka ɗaya faɗa ne ɗanta ya biyi gaba ya ce mama duran da yake son zuwa hajji da yake faɗa ne umra ta azumi hajji haka ɗaya sa sun je maka toyo sallah ɗaya ka faɗa mai ɗai zai sa a masa biza shiga jirgin ta sai maka su dawo shi haiwa ta ta albarka ko ta albarka ba ɗiya sai yara kuma yi albarka ba saboda ka wani bi ɗiyan ki na zan kura miki asiri saboda ka in kike wai mijin ki sai ya je da ke daɗi wallahi wata na ba shi samu Dan fiyan gari da aga hannun ku roƙi Allah shi musu albarka wani lokaci kuma ya mace in ki tarbiyyar ta Allah haɗa da miji mai arziki kina zamanki ki ci arziki ta hanyar sulkinki to saboda ta ina kira ga mata na saboda kuma kira ga mata ku riƙe bazajenku da kyau kakku yi musu magani kakku ba su magani ku yi musu ɗa'a ku musu biyayya ki kwalliya saboda shi ki gyara ɗakin ki saboda mijinki ki zan mai halin ƙwarar bisa gare shi kake tura mai asiri ki zama lahiya da shi ki tarbiyyar ƴaƴanki wannan zai sa ki samu aljanna ga tashin kiyama abin da muka roƙo ga Allah madaukakin sarki matan wannan gari Allah ya ƙara muku albarka ƴan yaran gada Allah ya ba mu Allah shi musu albarka Allah ya sa mu ci umarninsu Allah mu roƙe ka wannan makaranta tarbiyyar islam wadda malam abubakar ke shugabanci da sauran malamai allah ya wannan makaranta albarka yan agajin mu na garin besheme muna ƙara muku addu'a allah ya saka muku da alkhairi tun da muka tuwa ana tare da mu a ta ne karatuka allah ya saka da alkhairi allah mu roƙe ka matan wannan gari allah ya musu albarka mazajen wannan gari allah ya shi musu albarka iyaye da muka rasa allah ya gafarta musu ya Allah kai mana arzikin gama lafiyar duniyar nan duk abin da ke tara hankalin mu Allah kai mana maganin shi ka ruwa muna asiri Allah ka sa gama lafiya Allah ka mana cikin kuma gida lafiya wa insha Allah sai wata rana idan Allah madaukakin sarki ya hada mu za mu kira wa zai muna addu'a na lima eh mala mata sai ka zo kai mana addu'a insha صلى الله عليه وسلم